Zan Halima Isaka matashiya ce mai sai da yashi da muka haɗu da ita a rumfarta a kasuwar kasa da kasa ta baje kolin kayayyakin Afirka a Palu de Benefugiye da ke Yamai. Mai shekaru 33 mai aure kuma ta haifi yaro ɗaya bayan ta mallaki diplomar ta talisonsa a fannin kula da kamfanoni da kuma master a fannin kula da proje ne ta kama wannan sana'a. Ta dalilin kwarin gwiwa da iyalinta ke bata ne ta kaddamar da sana'ar ta ta. Bayan karatu ana nan dai zaune ba a aikin komi sai jira sai kawai naga har nake zaman jira gwara in nemi wani abun yi da zai samar mini da kuɗi sannan da nake makaranta ina yin garwayen iyan kamshi na shayi don bukatata Bayan sallar azumi kuma ina baiwa 'yan uwana shi kyauta sai iyayena suka mini shawarar sayar da shi daga nan ne kawai sai na zagi. Kamar kowane matashin dan kasuwa Halima ita ma tana fuskantar matsaloli amma tana jin ba za ta yi kasa a gwiwa ba. To alhamdulillahi muna ga samun daidai gwalgwado kawai ba abu bane mai sauki saboda ba mu da kayayyakin aiki don shi muke ganin yar wahala amma da tunda muna son aikin muna bakin mu. akwai kastomas. wannan ne ke ba mu karfin gwiwa duk wanda ya ɗanɗana sai ya sake oda kuma wannan yana ba mu ƙarfin ci gaba. Tana baiwa mata matasa kuzari su kama sana'a domin su mallaki kudadensu na ƙashin kansu. Sakon da zan mika shi ne kar da a ku shakku. Akwai mutane da yawa suna da wani kasuwanci da suke so su girka amma suna tsoron sa kai. Ni abin da zan ce musu shine kawai su yi. Bayan haka sannan ne za su gani kurakuransu da inda suka samu ƙari akwai kuma wasu shawarwari da za su zo baya. ta kuma shirya da muhimmancin kwarin gwiwa da mijinta ke bata wanda ta ce ya taimaka mata sosai wajen samun ci gaba.